babban kare abin sa rani wai ko da mai kare gagata lamma duka da kuru ko ke masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mata alamin Sokoto TV barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kuma kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya. Shirin da mukan tattauna da tsakin yan dambe ko mawaka ko yan kallo ba don komi ba sai farfaduwa da wannan al'adu namu na wasannin gargajiya. To kamar yadda mun ka fara wannan shiri wancan lokaci har yanzu dai muna tare da Alhaji Shehu Fala inda muke nazari muna duba akan a shararrun mawaƙan dambe kuma akan aza su bisa mizani mu ga akan kowa mu san matsayin shi mun tsaya wani duk da mun yi maganar tsaffin mawaƙa wancan karo to akwai mutane da sun ka turo da yan tambayoyinsu suka ce ai maka cewa mutan mawaƙan gashin kana rankin ɗinsu ne based on hazaƙa tasu ta makaɗa ko kuma lokacin da sun ka zo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eh. Ni ma'aunar da nake amfani da su hmm. ina amfani da wanda ya fara zahuwa. Wanda ya fara zuwa ta. Wanda ya fara zakkuwa. Na'am. Sannan da irin kwarjinin da a gare shi. Na'am. Da irin hazaƙa ce ta waƙa. Hmm. Misali shi waƙe mutum hmm. abin da ya samu karɓuwa. Na'am. Don duk abin da ka yi ko menene ka yi in bai samu karɓuwa ga 'yan kallo ba. To abin nan bai bukata ba ta biya ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Yawwa ina jin ka. To shine ka gani wanda na fara sani mai na kada na fara sani mm. da daɗewa an idan metan bol na na mm. fara gani ne eh. kamin har in dawo ina primary school na nisho na ga mai turare kuma ba yana nufin wai mai turare ba ƙaramin matuƙi ba ne eh. mu in ana magana a jamus gaba ɗaya mm. to na cire maka musa da ko musa bai guda mai zama jamus shi mai turare ba makiɗi ne wanda yake a ƙasa hausa babu inda waƙoƙi ne ba su kai ba kuma sun samu karɓuwa Hmm. babu muhawara game da wannan gaskiya illa dai na umfani da cewa shi hmm. mai naka da bakura hmm. ya zaka kaminai ya rige shi towa ma'ana wurin harkar abin nan ka gane eh, amma ba wai ina nufin wai an hinshi waka bane ko wani abu a'a inda eh. an ka ce ga mutum goma ka jera su to baka ce a duk kowa shi na dai kowa bai kuma ba yana nufin ko da ka ba wanga na dai eh. ko na biyu ko na uku kana aika diba kuma shi mashi ko moshi sake ɗaukar wannan matsayin shi wanga din bare haka zalika ma kila hmm. an ka zo an ka hira da wani kila da kai kai ba ma haka zai ba saboda yan adam muna da bambancin eh, amma mai turare hmm. babu wani eh, abin nan cewa wai waƙoƙin sun samu karbuwa hmm. kuma mawaƙin dambe ne kuma mu jamus gaba ɗai ba mu da iri ne wallahi to bari mu ɗauki 'yan dambe misali biyar biyar kowane ɓangare na kudu jamus da gurmaɗa mu ce kila akwai reza hmm. akwai ruwan gulmare hmm. akwai balamba ko shi bahago dan jimma ana iya sa shi ciki ko eh. ana nufin waɗanda su nan mawakan sun kai ma mawaka lokaci guda misali eh, wayanda suna sun yi dambe gaban su lokaci guda eh. kuma kowa ya musu waka gaskiya ne to kamar in mun kai amfani da wannan ma'auni misali akwai bangaren kudu akwai dan cana akwai jafaru kura mhm. akwai lambuka eh. akwai kallamun gidan kallamun wada wannan wannan bahagon dan cana dan cana hmm. akwai kuma daga baya akwai eh. su wasu eh daga baya bayan ma akwai akwai Kasimu mai kasa to in man diba bangaren guda na Jamus akwai mamman raba gardama hmm. ila ce Bala yaro Bala yaro lawalin kagara lawalin kagara ya katsina eh, da kuma irin su eh, eh, wanda suka yi masu wancan ko eh suka yi lokaci guda irin su shagon amadi ko sani gidan ko kuma sani yaron mamma to sani yaron mamma ko lumu tambawal ko malami duk su to yanzu in ka an ka hada su wanga lokacin wani mawaki ne misali waƙoƙin ga 'yan dambin nashi sun kaki zaga duniya yanzu tunda kai ma ana kiran ka a tambaye ka waƙa wani muka so ta wani hmm. waƙoƙin wa an kai tambayar ka to gaskiya suna da yawa hmm. amma dai a sharu ha wanda suka hi abin nan shi an mai turare a hi tambayar ka waƙoƙin mai turare wakan mai turare waƙan dan sayan nan waƙan mai hmm. turare waƙan bala yaro hmm. waƙan mai turare waƙan dan cana na'am waƙan mai turare waƙan jahuru waƙan mai turare waƙan eh, wannan eh, me yake suna faɗa eh, min wani cikin su kallamu a to kallamu wa kallamu eh in kallu akwai wani ajuru aka taɓa yi an nuna kwarai kwarai kwarai kwarai kallamu ko waƙoƙin nashi guda biyar Hmm. duk inda ka ji su hmm. za ka tabbatar da an yi yabo hmm. kuma yabon na ya kai kuma babu hauhawa ga shiga shiga hurumin da bai kamata mutum shiga ba ya yi yabo waka ta kai duk wanda aka so sako ya isa kuma an kai sa'a duk wanda ganin hana maka da yamma eh. babu wanda ba zarin biyu kuma ba mai musu haka nan na'am don ya yi wani abin bajinta da ko ba kasance lokacin ya kai zarumi kwarai da gaske duk wanda da gaske mai turare yawa waka Dan Bala da ya ma waɗanga su ƴan damben waƙa. Ya yi musu. Ya yi ma ɗan sayan na waƙa. Eh. Ya yi ma ɗan na waƙa. Hmm. Ya yi ma jahar waƙa. Hmm. Ya yi ma eh, lawalin kagara waƙa. Haka. Ya yi ma wani ya guda? Na biyar. Na biyar. Kallamu. Kallamu. To kallamu wa ban ji waƙa ce ba amma dai waɗanga su ina da waƙoƙin su zaka na su. Amna, amna. To wakan nan ta mamman raba gardama. Hmm. A ban magana ƙirya yanzu ba magana ƙirya ake ba. waƙan wa ta fi karɓuwa ga duniya wai in an ka haɗa ba har na yara yaran ma har na yanzu wanga ta mai turare ita ta shafe ta kowa ta kowa na'am duk cikin wanda ya mawaƙa. Hmm. abin da yasa abubuwa biyu na hmm. ya dai yabo ne ciki hmm. idan kana tuna ya ce yana cewa gaishe ka jan damishi jan damishi ka san abin su ma damisa na san damisa to yana yana kamanta mamman da damisa na Ali ba hawasawa. Hmm. Ka gane kuna ce mai hmm. ragwamar misa a jaki da nisa. Har sashe makarinka a kwanta wato da ya sami ka duk ta kare maka. Wannan gaskiya. duk kalmomin da yawan suna kula da mamman da kamba ma shi. Hmm. Sun yi daidai. Sun yi daidai da mamman kuma. Sun dace da mamman saboda duk dambin da mamman ya yi. Na'am. Wallahi ni dai a buge mamman in ga ya faɗi kwanci ga lala. Eh. In my life. To wallahi so biyu na. Dambin da an kai na can karin bata ƙare. na'am wani ɗan litin ne buge shi ko da wani eh, da ɗan litin da Jafaru gaskiya wannan suna ɗaukar lokaci gudana eh. da kuma damben da an kai shi da wane ne dogon dogo mai dogon danci dogon mai dogon wanga dogon Audu Lahaya eh, dogon jinga dogon jinga haka kisan da ya mai na katsina eh to in dai ga mamman kwance to sun fara gani To. amma mamman dura kuma gashi da zana shi masa tashi mm. a ga dura ta wannan gaskiya ne mm. akwai akwai dan wanzam shi ma ya mai kuma kwatankwacin haka yawa to ni ban gani ba kenan yanzu ana bibin waƙoƙin da sun kake karbuwa a ban magana su mawakan mm. wato ga duniya kai yanzu abin da hake ba da kila naka assessment cewa waƙoƙin mai turare sun yi karbuwa kenan a'a ba ina nufin sun yi karbuwa ba to ai akwai wanda ka ta tanar Kano mm. shi ka zakkuwa ba don mai turare gidan birnin ɗaya saurari ɗan baladi gaskiya ne ko kuma ya zaka don ɗaya saurari mm. mu'azu dan anaci wannan gaskiya ko kuma musa an gudu ɗaya kawo shi to inda an ka ce abu na jama'a Hmm. ba ka yanke hukunci hmm. ka ce ga wanda aka yi amma dai kai mai sai da kaset hmm. ka san wanda an kai tambayar ka ka sani kwarai yanzu ne ce ba da nace ta taba zuwa Mina UK Bello wallahi kaset din bude kai wadai aka tambaya ta kwatta kana Alhaji bude kana Alhaji bude kana Alhaji bude aka tambaya to kuma ba yana nufin wai waƙoƙin su waɗanda ba su samu karɓa amma dai lokaci na kana iske malumi lokaci a hisan waƙa ta da ta kowa amma dai generally in ana magana waƙa ɗan sayan nan waƙa mai turare to bai da bakan dame ya kamar ta mamman ɗan sayan nan Na'am. Musa ɗan gulbe ya haɗu cewa bai da bakan da miya ɗan sanin abakan da miya ce. Na'am. Waɗanga biyu na da yaƙini su suka ambata. Jango hmm. ya faɗi wadda abakan da miya ce ta Jahoru. Na'am. Dama nan ne ka son mu zo ba. Hmm, Yawa. Cikin mawaƙan maƙan dambe waɗanda sun kai sa'a waƙar dambe. Hmm. Ina ganin ina za ka aji Jafaru To shi annabi ko na uku, shi na uku. Na'am. Wato akwai wanda waƙoƙi ne sun hina shi. A ah, na ɗan sanyin nan. Ita kwalliyarsa ta yi daɗi na'am haka nan ta balan ba eh ka ka balan ba gaskiya ta jafaru sai ta jama'a sanin sunan jafaru mm. dan in ka ji waƙar da mm. mu'azu ya yi mai na'am mu'azun dan anaci mu'azun dan anaci mm. ba ta da abin gada kace in ka ji faɗa bai ƙare ba wallahi soja bai ta ba wannan gaskiya to da ita da wata ire-iren ta in ka ɗauko waƙar da Musa dan gulbe mai Ana ce da abbakan lamet kwarai da gaske in ka ɗauko wadda shi jango ɗaya haka take wadda ɗan bala da ya mai haka din ne to duk wanda ya mai waƙa wallahi ta daɗi Wai Misa duk wanda zai yi ma Jafaru waƙa za suna amfani da wata kalma su ma mm. wai sa maza su kwanci hannuwa. Mm, mm. Sa maza su kwanci hannuwa, sa maza su kwanci hannuwa. Shin wani kake ganin yake kawo makaɗa suna ta samun tarayya ga irin waɗannan kalmomi? Eh to shi ma sa'a ne ta fitowa haka nan. Abin da ya sa ce mai sa maza su kamar da abin ka bada da da ma'ana eh. ce ga shi ne. Eh. Jafaru ya taho zan mutane wani hatsabibi. Na'am. wallahi kowa kai na kama ka da media da to kama mutane shi ya kama dan saina ya bugi hmm. mamman jahoru Legas wallahi ya garba da ne ce garba ta garba ya ma jina watsa mai Trump ya watsa mai kasa na'am ya tashi mamma ya ce mai kai don Allah ka tashi ku da mishi kashe ka na'am dogon jinga da ce mai kai in kana yana mamma ya ce nayi an ka an ka bugi mamman bayan kwana uku mamma an so sati hmm. dogon jinga da kai ce nayi shi ma hmm. ya bugo shi an ma ran kare hannu ne karewa hannun jafaru a shi dai dogon dogon jinga ga eh. eh, to hmm. yana sa yana da ban tsoro don ba da mutane na tsoro um. da yaran kai dai ba yi ba kamar hmm. kuma ga yana yana jinjin waya kwarai an ce sa maza su kwanciya dole ga mutum ya kwanciya ne ya koma baya lafiya kwarai yan rigima da ka taho da ita jafaru ya hika akwai hmm. yan dambe mu da hija sun kace ba su dambe da shi uwaye ne na kala kala na'am Na'am. Ba wani abu na kuma tsoron shi kilme suna yi. Da kan maso ka kan mauri ya eh, irin wanga wulakanci da Jafaru ya yi ma garban takalaya ana yi ma mamma haka nan. Ban taɓa gani wallahi. Shi da zaka ya ce mai da shi. Yace yace shi na kana yace mutu ina yi. Wallahi mamman cikin yan dambe. Hmm. Ni dai na gani. Hmm. ban taba ganin wanda bai da tsoron ɗan da irin mamman ba saboda wallahi mamman ko ka ce wai da ba ka gane ka ce ba ka ganewa ga fuska te sai mu da mun ka san abin nan eh. muna dagowa wannan dan gane cewa to mamman fa yau dan mun ga kamar muna an ba shi gashi ya gaji eh an ka shi uba ne ya bugu ya bugu eh to in har ga ya kwance hannun gaba ɗaya hmm. suna gyara hunta hulɗar ruwa hmm. mai ɗan suka shi riginin fawa ɗin shi zamina da dawo sannan shi kama gyara hannu kaɗan kaɗan hashe goma a gane ko eh. to ni ban taɓa na waɗansu na hannun ba na'am sai dai ana samu a kwace shi wani bi abu gai shi ma sosai sosai ku hmm. wasu suna canfa mai turare cewa shi kamar mai makiɗi ne wanda a rayuwa ta bai tara irin abin duniya ba kila wai bai da arzikin karɓar kuɗaɗe ga hannun mutane na ji wannan magana amma da yake ba ba a hira an ka hmm, gaya min wannan hmm. ba a waje ne to ina ta nazarin waƙan nan eh na ce waƙan nan wannan magana magana ko eh shin da gaske bai da irin kwarjinin ah. an san kyauta ga ai kowa bai gwada mai tura amsa kuɗi na'am wallahi mai tura na amsa kuɗi ko a. na'am illa shi ka san ko cikin yan dambe akwai wani wanda ba zan faɗi sunan shi ba hmm. mai dambe na su biyu na madu yan jamus na na'am so ba ha kashi su kashe ka amma ta shi kuɗin da ka samu kai akwai guda wallahi ko dambe kai da shi kai ba ka samu shi bai samu saboda ba ne karfa <laughs> ba mata suna daga na mai walakanci ka gane hmm. amma kowa bai mai tura asa kuɗi ba gaskiya illa shi arziki hmm. na samun babbar tuwa ga irin zuwa makka hmm. wannan wani abu na daban kuma wannan wani kaga dan bala da an bashi makka ba wa jiwa bashi eh. an ba mai naka da makka ba wa jiwa ba wani jaune shi ma ya ba garban dan kinci ya ba eh. alhaji duk dai ga sun ya ba ada ya ba alhaji ya babba su na'am kuma Allah shi bai ci sai ba Hmm. kuma ba yana nuna bai da kuɗi ba da kasan kowa na zuwa gidan cikin hannu da kuɗi to hmm. haka nan bai tura cikin hannu hmm, kamar yadda makidi ke eh, cewa ya je maka ya ziyara domin darajar eh, hannun shi ya da ai yaro ne eh. ko ci kane ne yawwa auta auta na mai babu mai gudan amsa masa kuɗi don Abuja yabes gaskiya ne kowa bai samu kuɗi ba kuma ya je mota ya sai mota ya ma tana shi ta abubuwa ne ko ba ka ba gaskiya ne to turare na asa kuɗi ko a kun inda hili inda ada hili ba a cewa ya tafi bai tafi bai samu kuɗi ba haka nan ba ya samu kuɗi sosai illa dai shi ka san Kuwa da Allah ya mai tashi da wannan eh, tana su da yawa in zai tambayi ma mutum babban mutum mm. abu sai ya yi tambayar riga riga mm. ka bani riga mm. wani kuma ce a bashi mota wani ya ce a bashi mota wani ya ce a bashi doki sai a ba doki to ya danganta shi da mutum ya dauki abin nan Allah daga kuma da dokin nan an yi ba da amma fa dan da doki sai su zai a su da doki da ana biyan ana biyan dokin kuɗi da kuma na kwarai haka kai a kuɗin da aka ba su an ka ba shi a cika ba da doki ba dokin ka ba mai rai ba gaskiya ne to shi kaga Musa dan gulbi mm. an bashi mota haka an bashi mashin mm. an bashi makka mm. an bashi doki an bashi saniya an bashi maraki duk abin da aka ba su an ba mu kwarai da gaske don ina tuna na 2015 na mu samu wani dan gidan sarkin wahan gutau mahara sha'aya alhaji sha'aya yake kowa ne sha'aya sha'aya sunan shi bashi kujerar makka ce maka na'am inda mai fasfa da ya je maka ka ga wani gida na kiɗi idan misali jagoran kiɗi ya, rasu mm. akan ci sa'a a samu wasu su karɓi ragamar mm. yanzu in an ka ce gidan mai nakada mm. za ka ji shiru gidan dan ana ce duk da yaran sukan gubbuga eh, amma gaskiya ba su ɗoko ba na rayau eh. haka yanzu an bajin ɗure ina abin nan wazirin na rayau ko wazirin abin na rayau da ɗan baladi mm. musamman shi eh. duk da yana da ɗa misali wanda kuma har yanzu yana da ƙarfin jiki ne yana yawan na abubuwa shin mika ka kawo irin ga harkar dambe haka ta shawarwa ko duk wasu fage na kiɗi ana amma dai wangar muka mana akai samnanci ya kawo haka nan shi shehun mai na kada yanzu na nan garin gana nan da ya kai maci da ne yana daga wajen haka to ya tuya dauki sana'a da ya ga tahi mai bakin na'am ka gane eh dan gidan dan bala da shi ko mm, dan dumbuje kenan dan dumbuje eh kaga ko bara shekara uku da sun koyi akwai wani babban mutum garin da ya ce da Allah su ne waka balan ba na'am sun kai ta ba su naira dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ya ɗauka ce ga sunan ku yi Allah ya mai an kasa da ma abin da ka ba da kula ka buga da hmm. tamshi abin da suka buga mai sun kai mai da ina son ma kuwa ya ba su naira dubu ɗari hmm. to kaga shi ya yadda waƙar ya yadda ya ɗauko ta nan ina ji 2018 na ya zo ya eh. fara nan ga da yaran suna yi suna yi eh. kuma sai ya bari Alhaji Gazali ya ya ya ce mai tsaya ta gidan ku ya kana ko wani uban ka maimaita kana cin abinci kwarai da gaske tun daga wasu nan da suna yi kuma hmm. an ba shi sarkin ɗan mure an ba shi sarkin garin su shi a sarkin shi an sa sarkin maka. amma ya zaka ya ajabin sai dai su kama yawo bisa shi suna sabnanci na kam na na ta yi faɗa wallahi ban ji daɗin wani ka kai ta yi mai faɗa ya kamata ya gyara kuma ta gyara abin kuma wallahi ya hawara samun abin da sai zai rawa shi to da gidan mai naka da shi ya aji gaba ɗaya yara ne guda na can guda ba rai hau rawa ya faɗo waya ne ya kare guda kuma ya bi mai ya bi mai gari ya bi wannan ya bi a autan mai turari shi shi gari-gari. sauran abban san inda sun kai haka daidai haka ta ƙare idan ɗan ana ci mu'azuna Mm. ya bari su su dan ah, wannan dan eh, zakka da da su ma sun walwaje sun walwaje haka sun sun kiyin dan dambe kan sun zo sun ka azafin abin da bai dai dore ba gaskiya wannan gaskiya ne mm. mu duba yan dandan da su kuma ba su yi dacen waka ba <laughs> kai za aka tambaye ka wani dan dambe ne adda shaharar da bai yi dacen waka ba to ni abokin yawan shashi lumo to mm, ya kamata irin wanda shehun lumo yayi suna na'am yayi gwagwarmaya eh tunda kudawa da nananga a hmm. can da ya kashe ba ma gaskiya na ba gaskiya ne gundumi ya ta ya buge eh, eh, dan cana ya zo da magaran ya buge gundumi eh. an yi mai naɗi an bashi doki da takobi da komi ya togarin ga malamin lumbe kashe shi gaskiya ne yadda ya kashe sanin kalla ya kashe dogon da ke da ka ya kashe dogon da ke da ka duk kudawa ya kashe maya maya hmm. ya zaka nan garin ga hmm. ya halbe ruwan gulmari to bai yanzu wanda ka sa cikin waɗannan ne don yana da abokin a cikin wannan wannan ah, kokon ada kokon ada haka akwai sadda duniya to an ka sai an buge kokon shi ko shi bugan da buge kokon ada duk an ka buge koko sai ya dauko malami ya buge ya dauko malami wannan sai malami ya dauko wannan sai na'am to amma dai ya samu waka amma dai ni ba ta kai mu wanda ka so ba wannan mun suna da amma dai ta kai irin ta a ce ta so so balabba kwashi ko ta dan sanna ba kan gaskiya ne dan bala da ya mai waka ta daɗi amma dai ni ba ta yi min sosai sosai ba ta mallata wadda mai turare mai ta yi daɗi kuma eh. ba ta lailanta aka yi na san jan ɗauku kiɗi ana jijjiga mutum yana tashi ga mashi tashi amma ban san ana lelewa a ba ta daɗi hannu ba ta yi gaskiya ni ban ga ya samu waka sosai ba ina za ka sa garban ta kala shi ko game da mi waƙoƙi yanya ya dace waƙoƙi garba eh to ya dace waƙa guda tak ko biyu <laughs> eh. wadda ɗan mace ya mai mm. da wadda ɗan bala da ya mai duk sai daɗi amma waƙar da wanga ya mai ba ta daɗi gaskiya sauran waƙa ita yawan gabi su adda daɗi su adda daɗi a ah, walla to wani dan dambin da shi kuma ga shi kwarjini ne da zarumta ta bai bata kai ya samu waƙoƙi masu daɗi bai samu ana eh. samun irin waɗanga ah, ana samu gaskiya <laughs> in ka duba eh. duk ko Aminu Tambuwal misali ni ban ji waƙoƙi ne waɗanda za a ce ga su. Hmm. Wala ta Aminu waƙar ɗan Bala da ya mai. Hmm. Ta kai ko a'a. Mm-hmm. Wadda mai naka da ya mai. ta kai mm. war dan mace mai ta yi daidai mm. wadda Musa ya mai mm. cin waɗanga amma ita ma ta shiga ita ma ta ah, shiga walla na'am ku ina ɗauko baba kiɗin yaƙi na bai ma kiɗin gan gan gan gan kai bari wala ta daɗi wa ta samu waka sai gwamki ya taso gaskiya ya yi to wani ne shi kuma ya sa a waka dan bene bai kai na waka tai ba to gaskiya ban iya tuna shi yanzu ga sai ne mai nazari bari mun to kai nazari kafin eh. za mu dawo kan magana shagon mada hmm. wadda mutane sun ka ce suna ga kamar baka fahimta